Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da arzikin sake haɗuwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da Abi da Shaibu Baraza. Kamar yadda kuka ji a labaran namu, a wannan talata al'ummar kamaru na bikin cika shekaru 53 da haɗewar yankunan da ke amfani da faransanci da masu amfani da harshen ingilishi waɗanda kafin nan suna zaune da juna ne a ƙarƙashin tsarin tarayya to sai dai a daidai yayin da ake wannan biki yanzu haka akwai masu gwagwarmaya da makamai don samar wa yankunan da ke turancin ingilishi 'yanci shin ko me za ku ci a game da wannan haɗewa ko waɗanne matakai kuke ganin cewa sun dace a ɗoka domin dawo da yarda a tsakanin ɓangarorin biyu yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko Bismillah. Assalamu alaikum Radio France International magana Basir bin balawasi Abban suhala daga nan jamhuriyar Najeriya a jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari. To muna farin ciki da wannan dama da kuka bamu domin mu tofa albarkacin bakin mu dangane da biki na haɗewa da kuma bambancin waɗanda suke da yaren turanci da kuma wanda za su yi wani yare wanda ake samun cece kuce da kuma hatsaniya wanda ni ina ganin cewa ba abin hatsaniya ba ne da ko kuma cece kuce duba da yanayin da ana lokaci ne na demokradiyya kowa zai iya yin amfani da harshen da ya ga dama saboda haka su waɗanda za su yi amfani da harshen turanci a ba su yi amfani da harshen su waɗanda za su yi da in ma hausa ne ka duk wani yare da mutum ke so ya dai ya yi domin lokaci ne na ra'ayin kai babu wani wanda zai saka kai abin da ba shi kake so ba wannan shine ra'ayi na ku fatan tashi lafiya radio faransa international magana su bin sai abban suhala salamu alaikum radio france international kuna magana da hashim hassan yana kiran kuna daga nan garin tsamama a bala filinge ja tilibiri a jamforiya niger a kusa da ni ne tare da iliyasa dauda wanda ke shakal amma a halin yanzu shina garin burkina faso a garin buluguntu lalle wannan haɗewa ta kamaru da suke son su dunkule su zama ƙasa ɗaya lalle wannan abu na mai kyau haka ake so a dan tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ai tahiya tare lalle kowace ƙasa babu mai son ƙasar da tara rabu gidaje daban-daban an yi son a haɗe gida ɗaya kowace ƙungiya su aje makamansu a komo a sulhunta a yi zaman ƙasa a sa ƙasa gaba shi shine wannan mahi a ala mahi kyau da duk kowane dan kasa abin da yake fata kenan radio faransa ne muku fata da heri assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu yar bi labaran hausa na farko dai kake an fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a hulman mata ke mai yar bi mun ji maudin mawuni na wanka ba suwa kasar kamaru shekara hamsin da uku ana bikin to ni dai abin da an ra'ayi da yan aware da masu ikon a yi kokari a gyara hanya guda duk abin da ka cikas a yi kokari a gyara shi ƙasa ta ga kasa guda ta a kai matsayi abin da an na kenan yarfi ina gaishe ku sannan kokari gaba dai gaba dai a goma baya. Assalamu alaikum da farko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore Nijar man ba na ra'ayin masu sarari yana to albarkacin baki na game da rikici na kasar Kamaru wajen bangaren Ingilishi da Faransi to kowa san dai eh, Kamaru ta yi amfani da Faransanci tun da renon Faransa ta to me yasa yanzu ingilishi ga hitowa kuma a kama rikici har da kashin mutane abin kullun yau shekara sun kai shekara sama da arba'in ana kashin bayan allah wanda ba su je ba su gani ba kenan ana amfani da wannan kabilanci na wajen faransi da ingilishi ya kamata su tsaya a matsayin su guda ƙasa guda su yi hankuri su gyara ƙasa su suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen borel niger tare da ni akwai malam gada nasko gangan da ila dan kwansanye da tsalha kama kamo gaba dai gaba da goyon alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamin hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillahi rediyo Faransa ya kun mu dama mu tofa albarkacin bakinmu a kan maudu'i na Kamaru dangane da ɓangaren da ke maganar yaren Ingilishi da kuma bangaren da ba sa magana da yaren ingilishi so ni ina ganin wannan tarka-tarka ta kamar ba shi bane abin da ya dace su mai da hankali a kai babban abin da ya dace ƙasar kamar ta mai da hankali a kai su yi ƙoƙari su haɗa kansu su ɗinke su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya ba wancan yana fushi da wancan ba wancan yana faɗa da wancan Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa mai magana baban Fatima Garnasko gangan haɗin gwiwar mamman Abdullahi ɗan Nijar da Murariza gangan da Alhaji Didi gangan da abokan da su. Wato dangane da kamaru ko zama ce muna musu da murna da ganin waɗannan tsawon shekaru da aka yi na samun 'yancin kansu da kuma haɗewa kansu waje ɗaya. Amma kuma an samu kuma ta barazana kaɗan da dangane da turancin English. to mu dai inda fatan mu da mutanen wannan ƙasa to ubangiji Allah sake haɗa kansu su komo din tsama ɗaurin su guda su zauna lafiya da su da ƴan uwansu ne ƙasar su ta ci gaba don saboda tashin hankali bai da amfani ko kowace ƙasa ke tashin hankali to akwai dama cikin wannan ƙasa muna roƙon Allah ya haɗa kansu ya haɗa kan Afirka gaba ɗaya na gode mai magana baban Fatima garin Nasko Ganga assalamu alaikum domin shigowa ko neman damawa da kai ashirin za ka iya tura mana sako ta lambar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta shafe mu na Facebook a Arafai Hausa. Yanzu bari mu je ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa katu Radio France International sunana shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura hakikan Yau sallar Faransanci da Ingilishi a kasar Kamaru wanda suka haɗa kansu a cikin waga yare. To wannan sai mu yi alfahari da wannan rana kuma muna musu godiya. Kuma shi dama kyanta dama aka ce maka zo mu zauna an ce zo mu ɓata wani lokaci zo mu shirya. Haka ya kamata wannan biki da suke yi Allah sa a yi shi lafiya kare shi lafiya kuma yare ya kamata dama shi duk yaran da kake ciki ya kasance da abokin zamanka kun yi masanyan yawo da kai da shi na hanyar yare. Eh, ya fahimci ka fahimce shi a yaren shi da nashi da naka wannan muna musu fatan a yi bukukuwa lafiya nan ga kasa ta kamaru ina muku fata alkai radio faransa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura kuta lafiya muna ta yi. Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana asumana Abubakar Bahari mutunan tabo take bayan tsanna haɗin gwiwa da Rabi'u Nuhu na Bukka daga karamar hukumar da jihar katsina to yau da jiya ƙasar kamaru suna bikin cikon shekara hamsin da uku da haɗewarsu yankin kudu da inda faransanci shike da yankin arewa inda ingila shike to amma dai yanzu kamar shekaru shida zuwa biyar da suka wuce abin ya lalace kowa na zargin wani to ya kamata su haɗa kansu su yankin kudu su yi wa yankin arewa karfa-karfa har su ga kamar ba cikin ƙasa guda suke ba ya kamata su sasanta tsakaninsu domin su koma kamar yadda an kasan su a da. Suna na Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya don hama da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya tare da Malam Isa Hassan Layin masallacin bare bare a nan cikin garin Fataskun muke muku fata alkhairi al'umma yana fata kowane lafiya. Yau take ranar ishirin ga watan Mayu to kuma rana ce wadda al'umman Kamaru suke taya kansu murna bisa haɗewar da suka yi da wasu ɓangare yanayin dai yadda suke ɗauki wajen shekara hamsin da uku suna gabatar da wannan zama na lafiya kuma zama tare to tabbas wannan abu ne mai kyau to fatan mu dai su ci gaba da zama haka ɗin duba da za a ga cewa zamar su haka ina ga shine zai kawo ƙarshen wannan baraka da suka fuskanta a baya to fatan mu kuma akwai mu na Afirka suma su zamto cewa dai suna haɗe kansu wajen dunƙule su duba da za a ga cewa wani lokaci idan aka ce an samu haɗin kai to insha Allah dukkanin wani abin da zai zo na baraka tsakanin su to insha Allah za a samu saukin saukinsa. sunana ibrahim mai wanki hula a garin mai gode a kyanma jihar neja memba amurya matasan afirka reshen jihar neja da shugaba iliya mai shayi garkin daura dan asuwa mai fata a wuri hassan albasari abu amfan ɗahiru habibu sahorabi To ganin gaskiya wannan matakin da ainihin wannan ci gaba da aka samu na haɗewa kai a Kamaru to abu ne mafi kyau kuma abu ne mafi dacewa shawarar mu ga ainihin shugabanninmu mu na kasashen mu na Afirka ya kasance an yi kokari an koma tsinciya maɗaurin ki ɗaya dama can a dunkule muke manyan kasashe ne suka ruwa suka tsaki suka rarraba kawunan mu kuma koma harshen uwa kamar yadda aka saba na asali kamar matakin da jamhuriyar ta ɗauka na koyar da harshen Hausa to shine mafi sauki a kasashen mu na Afirka kuma shawarar da muke ba su kenan saboda manyan kasashen duniya masu ma matakin da suka dauka kenan suka kai matsayin da suke a yanzu da fatan shugabannin mu za su zama tsintsiya madaurin ki tsaya su dunkule su fita da ainihin shawarwarin wasu kasashe can na yammacin duniya Ibrahim mai wankin mula a garin mai godiya a Kimba jihar Niger muna gode da fasa alkhairi ma aka tangi da Faransa duka duka kuma anan shirin namu na yau zai da sa'aya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ku masu saurare sai mu na wannan rana hassan alhassan suleja abi da shaibu baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.